eh to kun ga ka'idar da yabbi laifi in laifi ne ga mamme ko cikin ibadan nan ko ba cikin ibadan nan ba Allah ya sanya wannan abu ya zan laifi to ko in ka aikata cikin ibadan nan bai lalata ibada sai dai a ce ka samu kai laifi ko yawa ibada tangarda amma in ya zan laifi ne wanda yake banta ga ibadar to nan yake lalata ibadar to yanzu mu dawo ga azumin mu yanzu qaulaz zur wal amala bihi wal jahala cikin azumi ɗaya ga mai azumi ɗaya suke laifi ko ko ko ba mai azumi ba a yadda mutum ya yi ƙaunar zurba ba kaga wannan laifi ne umuman ko ga mai azumi ko ga ba mai azumi ba ko ba ka azumi bai halatta ka faɗi magana ta zurba ba haka ko ba haka yake ba to ashe kenan tun da waɗannan laifuffuka guda uku ba sun banta ga azumi ba ashe kenan sai mai aiki da waccan ƙa'ida ko mai azumi ya aikata su ashe ba za su lalata mai azumi gaba ɗaya ba sai dai su lalata mai lada azumin ina fatar kun fahimce ni amma sabanin cin abinci yanzu ya halatta gare mu bayan gama wa'azin ga wani ya ce ya sau eh, nama ko ya sau kilishi ko ya sau mana gurayen kaji ya ce to mallan dai wallahi mun ji dai kai kawatta zai yi wato ga su a dan taba ya halatta a taba ko bai halatta ba kaga cin abinci ya halatta ko to amma cin abinci ga mai azumi fa ya halatta bai halatta ba to kaga ashe in mai azumi ya ci abinci azumi ne ya lalace domin cin abinci laifi ne ga mai azumi shi kadai in baka azumi in dai abincin na halattacce ne ba wanda ya haramta ma ci ne to ashe kenan cin abinci yana lalata azumi inda duk mai eh, cin abinci ya ci abinci da gangan ba da mantuwa ba azumi ne ya lalace domin cin abinci laifi ne wanda yake bace azumi kawai sabanin giba sabanin wa mutum kazafi sabanin wannan ko kana azumi ko baka azumi laifi ne amma dai kuma laifi ne ya fi tsanani in mutum na ɗauke da azumi to shine sai malamai sun kai amfani da wannan ka'ida sun kace to waɗannan abubuwan ba suna lalata azumi ba amma suna lalata ladar azumi abinda an ma'anarsu duk wanda ya yi ne yana azumi amma kuma ya yi ne yana giba yana maganar zur yana maganganun da saba ma shari'a sun kauce ma gaskiya da aiki da su da kuma aiki na wauta aiki na jahiliya wanda saba ma shari'a to kamar annabi ya ce lada azuminsa ta lalace ba ana nuhin azumin ya ɓaci gaba ɗaya ba amma ladar dai da Allah ka basuwa Allah ba zai bashi ita ba kaga wannan hadisi wanda ke ƙara fassara shi wani hadisi can da Imam Muslim ya kawo cikin ya yace rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa juu wal atash wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar da yawa mai azumin da bai da komi ga azuminsa illa yunwa da kishin ruwa kawai amma maganar lada ko santi baya da amma kaga annabi nan bai ce babu mai azumi ba ya kira shi as-sa'im ya kira shi mai azumi don haka yayi azumi wurin Allah hikimar cewa yayi azumi ba za a rubuta shi cikin wanda ba su yi azumi ba sabanin inda babu shi in babu shi gaba ɗayan azumin bai ba a rubuta shi ya azumi amma yanzu yana cikin masu azumi wurin Allah sai dai ladar ta samu tangar tangarda Allah ba zai bashi ladar ba wanne ne mai azumin da bai da komi wurin Allah in bancin yawa da kishin ruwa mai azumin da yayi yana azumi amma yana giba yana yana azumi yana sabon Allah ka ɗauko rediyo yunwa ta yi ma yawa ka aji rediyo kan filo ɗan ƙwairo na ta yi ma kiɗe-kiɗe an ta yi ma kiɗe-kiɗe ɗan ko hansat kwarai ko kasa hansat kasa abin nan na daɗewa ga kunnuwa yanzu har da ustadai lalatattu kuwa ganda abubuwan nan na daɗewa kunnuwa suna saurarin kiɗe-kiɗe <laughs> eh to eh me mena na amma wanga shaidar zurta kai ka ce dot <laughs> cewa kai duk ahalin sunna ha to da kunne na na ji wani ahalin suna na sauraron kiɗe kiɗe kai ko kace duk ahalin suna eh, karatu na wuce ma <laughs> eh? to to Allah ya shiryar da mu yace wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa illa sahar kuma da yawa mai qiyamul layli bai da komi na qiyamul layli sai in ji manzo Allah in bancin buɗe ido rashin bacci kawai amma lada bai da ita wurin Allah kaga wanda ya kiyamul lail ba don Allah ba kenan to wannan shi ke fassara wannan hadisin kaga kamar babin jum'a ba mun karanto ba man qala li sahibihi an sit yawmal jum'a wal imamu ya khatubu faqallaga wa man laga fala jum'ata lahu annabi ce duk wanda ya ce ma abokinsa kai shiru liman na hudu ba liman na hudu ba yana surutu kace mai kai shu ba umurni kai da ake alkhairi ba annabi ya ce to kai da kace mai ya shiru ya yi lagau eh kai lagau wanda ya lagau kuma cikin hadisin Abu Hurairah annabi ya ce bai da juma'a to me ake nufi da bai da juma'a kenan bai da ita ga kwata kwata a sai malamai sun ce ba baya da ita kwata-kwata ba ana nufin ladar da Allah ke bayarwa ta fallalar juma'a baya da ita sai dai a rubuta mai kamar sallar azhar kun ga eh, fallalar azhar kenan bata kai ga fallalar juma'a ba wannan falala da Allah ke ba wanda ya halarci juma'a Allah ba zai bashi ita ba saboda an siddin ga da yace shi fa da ya umarni da aikin alkhairi to shi tsakaka uwar zunubin shi mai dumin annabi ko haɗin hukunci ne bai ba don shi nashi hukunci sai inda Allah shi wanda ya surutun don kusan surutu liman na hudu ba ranar juma'a al'amari ne babba amma sai kaga saboda bakin ciki har masallatayin ahli sunna liman na can na hudu ba wasu na nan suna sayan shinkafa wasu na sayan kilishi ana ce wasu na nan suna hira ana ce ana hudu ba eh? to ka gani to tsakani da Allah wannan akwai gyara daidai da yawace yawacin da 'yan agaji ka yi da akwatin ne su yi shi kafin lima ya fara hudu ba in limai ya fara hudu zamuri su zauna na fatar kun fahimta wannan shine ka'ida to Allah ya shirya da mu to rawahu al-bukhari wa abu dawud wa lafdhu lahu wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbilu wa huwa sa'imun wayu bashiru huwa sa'imun walakinahu amlakakum li irbihi muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin wa zada fi riwayatin fi ramadana magana ta kare kurma ya makabci <laughs> magana ta kare kurma ya makabci ba shikenan ba da kurma ne sai makabci kuma wannan hadisin an karɓo shi daga nana aisha matar manzon allah uwar uwarmu kenan yadda Allah tabbata gare ta shi ko ya kara mai tsira da aminci Aisha ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu manzon Allah ya san yana sumbuntar mata nai wa huwa sa'imun yana mai azumi kun san uh, qubla ko kiss manzon Allah na kissin din mata ta ga azumi wayu bashir kuma yana runguman mata ne wa huwa sa'imun yana mai azumi kaga runguma ta ma tsanani don shi kaɗan ya rage auce Eh? yana sumbuntar mata ne yana mai azumi yana runguma su yana mai azumi sai ta ce walakin nahu amlakakum li irbihi sai dai annabi ya fi mallakar ku ga shawatai ya fi ya fi ku mallakar shawatai muttafaqun alaihi lil wannan lafazin na muslimi ne wa zada fi riwayatin shi muslim ya kara cikin wata riwaya fi ramadana kuma cikin watan ramadana ba wai azumin nafila ba don sun ce nafila ne a oh, ce cikin watan ramadana annabi na ɗauke da azumi kuma da rana ba da dare ba don shi da daddarka ai komi ba hana ba ko to da rana yana ɗauke da azumi sai ya sumbunci matatai kuma wasu lokuta ya rungume ta amma runguma na almubashira mai ma'anar iltiqa'ul basharati haɗuwar jiki kawai domin kun san ga lafazin alkur'ani wurare da yawa Allah ya amfani da mubashara da ma'anar jima'i to ba irin wannan mubashara aka nufi ba kamar ayoyin mu na cikin suratul bakara ayoyin da na karanta kwanaki na azumi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid eh, kada ku rungume su nan mubashara mai ma'anan me saduwa kada ku sadu da matan ku lalikuna kuna masu la kafi cikin masallaci kaga mubashira nan bi ma'ana aljima hakan ga eh, can kafinta Allah ce fal'ana ba shi ruhunna wabta guma ka taba Allah lakum wa kullu wa shrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al min al-khayt al min al-fajr thumma atimmu siyama illa al-layl ko yace yace fal'ana ba shi ruhunna can wurin alimallahu annakum kuntum fasakun fata ba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna to yanzu ga kam tunda an yi liftin ban an dauke wancan haramci na can abinci da shan abin sha da saduwa da iyali bayan sallar isha ko ba an yi kwana to yanzu tunda an dauke na ku ku rungume su menene mubashara anan shi ma jima'i yake nufi kaga wurare dai da yawa mu bashira cikin ƙur'ani ta zo da ma'anar jima'i hakan ga mulamasa lamsu shi ma yana da ma'anar jima'i duk dan mas'uda ya kawo su yace da mubashara da mulamasa da sauransu duk kinaya ce Allah kai ga jima'i kamar abin ga abin ga um, ayan nan ta alwala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn yace wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw ja ahadun minkum min al-ga'iti aw mastum nisaa yace aw mastum menene lamsu anan kaga kina yace ta jima'i in kun ko kun sadu da mata fallam ta juduma an fata yamma musu idan tayyiban to shine sai nana Aisha ta ce manzon Allah ya zan yana rungu yana sumbuntar mata ne yana kisin din mata ne yana mai azumi kuma yana runguma su yana mai azumi sai ta ce walakin nahu kana kum la irbihi walakin nahu la ir sai dai annabi ya hiku mallaka ga sha'awarsa irbu sha'awa eh? ya Allah ka cewa can cikin jerin gwanon mutanen da ya halatta su shiga inda mace cikin suratul nur yace ah, gayar gayar ulil irbati minar rijali ba waɗanda an masu shawa ba da cikin maza maza irin dolayen gaurin su ba ma ruwansu da mata shi dai ya samu abin da ya ci kawai to su ne gayar ulil irbati ba ga irbu nan ba ka gani shawa kenan to sai ta ce amma annabi ya zan ya fi ku mallaka ga shawarsa wannan maganar aisha ce ba maganar annabi tana da faɗa mana aikin annabi ko to mi wannan hadisin ke karantarwa yana karantar da aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'ar manzon Allah ɗabi'a wadda ya al'adanta ko da yana azumi na ramalana to azumi bai hana mai sumbuntar mata ta yi bai hana mai rungumarta mun yi in kuna tuni karatunmu na bari kitabu siyami daga cikin abubuwan da an ka kawo ita aisha an tambeta, ta ya me yake halatta ga mai azumi ta ce komi ya halatta ga mai azumi ga mata ta imbancin farjinta farji ɗaya ya haramta ma'ana saduwa ɗai ya halatta su yi wasa ya halatta ya kallace ta kallo na shawa ya halatta ya sumbance ta ya halatta ya rungume ta duk waɗannan aisha ta ce ba su da komi ga mai azumi ina fatar kun fahimta abinda kawai ya haramta gare shi ne farjinta kada ya sadu da ita sai an sha ruwa ina fatar kun fahimta to sai malamai sun ka ce wannan hadisin na karantar da mu ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yana mai azumi yana kisin ɗin mata ta yi kuma yana rungumanta wannan ashe kenan bai karya azumi to Allah ko ya ce laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun koyi kyakkyawa ya kasance gare ku ga manzon Allah to mai gidan mu na yi mu yanzu in mun kai mun yi laifi ba mu yi laifi ba sai malamai sun kace to ashe wannan tun da hadisi ya tabbata mai gidan mu na yi kuma kun san ya fi mu tsoron Allah ya fi mu taka tsantsan ga biyar dokokin Allah kuma ya fi mu sanin Allah ya fi mu sanin shari'a amma yana yi wannan shi ya nuna waɗannan abubuwa guda biyu halan ne ga mai azumi amma in ka taɓa malikiya sai ba maliki zai ce ma khususiya ta ta manzon Allah ba khususiya bace to sai malamai sun kace to amma sai sun kai tafsili sai an ka samu wasu hadisai waɗanda ba wannan ba kamar hadisin umar ɗan abu salma agolan da ummu salma ta zo da shi agolanci gidan manzon allah wata rana an ka ce umar ɗan abu salma ya tambayi manzon allah manzon Allah ya halatta mai azumi sun bunci mata ta sai ce tambayi uwarka ga ta nan cewa da ummu salma matar manzon Allah tambaye ta sai ya tambaye ta mama ya halatta sai ta ce eh manzon Allah na haka nan me ma'ana ashe kenan manzon Allah na son buntata kan kwala kwala annan ya yi tambaya an ka ce tambaya uwa ce ga ta nan ana yi ko ba a yi sai ya tambaya ta ce ana yi manzon Allah na sumbuntar mata ne yana mai azumi ina fatar kun fahimta sai an ka samu wani hadisi kuma imamu abu da ya fitar da hadisin duk da yake shi hadisin an zuzzungure shi malamai sun zuzzungurai ma'ana bai kubuta ba daga siraɗin malaman hadisi an ka ce wata rana wani mutum ya zo inda manzon Allah majalisin manzon Allah sai ya tambaye shi ya manzon Allah ya halatta yan sumbanci ta ga azumi annabi ce eh sai ya tafi an ka jima kuma duk lokaci guda wani ya zo ya ce manzon Allah manzon Allah ya halatta yan sumbanci ta ga azumi sai manzon Allah ya ce mai a'a to sai abin ya ɗaure waɗanda annan zaune kai manzon Allah wancan kace mai ewan eh, kace a yace to ku diba wancan dattijo ne shawa ce ba ta da ƙarfi wannan ko saurayi ne shawa ce tana da ƙarfi amma hadisin bai inganta ba da ya inganta sai mu kafa shi hujja akan me da yake malamai na hujja da shi amma mu bai zan hujja gare mu da bai inganta ba ba mu hujja da komi sai da abin da ya inganta to wannan hadisin da ifi wanda Abu da ya fitar shi wasu malamai ke kafawa hujja cewa ashe sai a tsaya a yi tafsili mutumin da yake mai karfin shawa to wannan sai a hana mai sai a karhanta mai shi ma ba hanni na haramci ba sai a karhanta mai sumbuntan mata ta in yana mai azumi amma mutumin da da lasasshiyar shawa kamar dattijo ko da yake wasu suna cewa ba wai ga tsufa shawa ka dallashe don akwai dattijo da kokarin da ya kai ko yaro mata shi bai yi dai halitta ce <laughs> eh? sannan za ka iskan ma yaro yan mata guda amma ta hitinai bai iya komi rago ne kun san halitta ne ko mutane Allah ya kasa su kashe uku dangane da abin da ya shafi shawa akwai kharijai su ne kwazababbu sannan akwai mutawassitai su ne matsakaita daidai azanci yana iya gwargwadon kokari nai sannan akwai raggaye kuma suko su ne dakilai raggaye kenan wanda sai an yi kacar wacar sannan ya iya wani abu ina fatar kun fahimta to sai wasu malamai suka kawo wannan hadisi hujja to in mutum ya zo in za ka yi mai fatawa an tambaye ka ya halatta sumbuntar mace ga azumi sun kace ce da wannan hadisi sai ka diba mai fatawar in mutum ne mai ƙarfin shawa sai ka ce mai a'a bai halatta ba in ko bai da ƙarfin shawa sai ka ce mai ya halatta to inda kun daji ji abin da sun kai daba da shi bai inganta ba ko sun yi daba bisa rairayi don haka dole ta rusga to na biyu shin ƙaƙa za ka da zuwan mutum ka gano mai shawa ne ko bai da shawa tambaya ce za ka yi ko cewa za ka yi zo da mata ka tambaye ta <laughs> don haka sai mu koma mu asali shin ba dai ya halatta ba ai magana ta kare kurma ya makabci kwattan bene ya halatta sumbuntar mace ko wane yana ni babu rana ko yaro ne ko matashi ko hariji ne ko wani iri sai ce mai ya halatta mai yadda ce don manzo Allah na yi akwai sauran magana babu sauran magana to mun gama da wannan yanzu dai sumbunta ya halatta ga mai azumi runguma ma ya halatta ga mai azumi ko abinda kawai ya haramta ga mutum ga mata ta shine farjinta lokacin da yake da azumi da rana to yanzu tunda sun halatta shi in mutum ya sumbanci mata ce ko ya rungume ta sai ya yi mazi ko ya yi mani to me hukunci shi ma malamai sun haƙara ma junan su sani wasu malamai kamar malaman malikiya imam malik rahimahullahu yace in ya sumbance ta ko rungume ta in ya yi mazi to sai ya ranka azumi guda amma in mani ya fito mai sai ya yi kafara sai ya ranka guda kuma ya kafara 61 zai yi 60 na kafara sannan na guda na ranko ina fatar kun fahimta wasu sun kace kar maka Allah yi tsanani kamar imamu shafi'i ba almajirin imam malik ba ne? Ya ce a maka Allah ka take totur ka dan tsananta bar dai a sauka musu tunda ya halatta ni ga gani na imamu shafi'i ce ni ga gani na in ya yi mazi babu komi ba ranko babu kafara ba zai ranka ba sai in mani ya fito mai in mani ya fito sai ya ranka guda amma magana kafara babu tun da ya yi abin da yake halar gare shi ina fatar kun fahimta sai wasu ka zo sun ka tsaya tsakiya to muna cikin 'yan tsakani sun ka ce da mazi da mani ba ba runguma da sun bunta sun halatta ba ko hito mai ba abin da ke kada azumi illa jima'i in yan rungume ta ko ya sumbance ta mazi ya fito azumi ne lafiya kalau yake hakan ga in yan rungume ta ko ya sumbance ta hayayyi mani azumi ne lafiya kalau yake iyaka ce ta yayi wanka tunda mani ya fito ta fuskan jin daɗi go ba abin da ke karya mai azumi ya lizimta mai kafara illa in ya yi saduwa da rana shi ma da gangan in ya manta shi ma sai mu yi kiyasi ne akan wanda ya ci ko ya sha da mantuwa sai mu ce Allah ya ci sai ya sha ya sai a karami a karami na fatar kun fahimta Allah shi jikan imamu muslim kwanaki muna karatun babin azumi na sayi muslim kuna tunowa har babin imam muslim ya kulla kun san yadda imam muslim ya yi babin sai ya ce babu akalin nasi wa shirbihi wa jima'ihi la yuftiru babi mai bayanin cewa cin abincin mai mantuwa wanda yammanta ya ci abinci ko yammanta ya sha abin sha ko yammanta ya sadu da iyali da rana waɗanga duk ukun gaba su kare mai azumi ne haka imam muslim ya yi babi na fatar kun fahimta to ka gani don hakan ga tun da dai rungumar da sumbunta sun tabbata ga sunna to komi biyo baya wannan ya biyo baya ɗai baya karya azumi to amma in ya yayi maziyin kuma ko ya yayi mani yanzu ba an ce azumi ne lafiya lau ba? ba yi laifi ko ko kenan kuma in ya yadda ya yayi maziyi ya saba ma Allah haka in ya yi mani ya saba ma Allah amma wannan dai bai kawo tangarɗa ga azumi ne kamar bayanin da ne yi muku cewa sabo matukan ba ya keɓanta ga azumi ba ba ya keɓanta ga ibada bai lalata ibada ina fatar kun fahimta amma maganar laifi yana nan tunda dai har bari kaga shi a hikimar maganar Aisha da ta ce nahu amlakakum li irbi manzo Allah ya fi ku mallakar shawa kenan kamar gongo hare ne Aisha ke yi wanda ya san yana iya mallakar shawa kamar yadda manzo Allah ka mallakar tashi to wannan ya yi, amma wanda ya san yana da karfin shawa wurin sumbunta mazina ya fitowa ko mani ko wurin runguman mazina ya fitowa ko mani to kamar Aisha na ba shara ya kama kai ne ya hankuri a sharuwa na fatar kun fahimta tunda dama an ce sumbunta da runguma ba an ce wajibi bane balle ka ce ai wajibi ne sannan ba ma mustahabbai bane yan zahiriya ɗaya sun kace mustahabbi tunda annabi na yi mustahabbi na kai ma kai malamin mu ibnu hazm az-zahiri Allah shi mai rahama cikin muhalla yace mustahabbi ne malamai sun kace ya Allah ka tsaya da zahiriyan nan ba mustahabbi bane ja'izi dai ne halal ne in mutun yayi yayi halal Allah shi musu rahama duka wa ibn abbasin radiyallahu anhuma annan an sallallahu alaihi wasallama ihtajama'a eh? minti goma o oh, an ka kara ok har ya cika a sha subhanallah to sai mu tsaya nan kenan to masu kasa sun ce kasa dinsu ya cika to kun dai ji wasu da cikin hukunci hukunci azumi ko ba su ɗaba dan walwale wasu abubuwa ba kaga an huta idan ana azumi ana tafsiri ana tambayoyi shikenan kuma waɗanga duk ɗin kun tuno mun yi fiye da su ga karatun bukhari don bukhari ya wannan zama comprehensive madalla don haka don mai sun cikakken bayani ya samu kasusu wanda mun kai bara na kitabu siya na sayyul bukhari abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi ya fi mini shi cikin zukatanku ce shin wai ya halatta wa da kane su yi auren ya da ƙauna ɗiyan mace guda sosai kuwa wa ya aure ya kane ya aure ƙauna ya halatta zumuntar kaga ta ƙara ƙarfi gidajen sun zan guda shikenan mata nau'i goma sha biyu Allah ya haramta mana aure suna can cikin suratun nisa mun yi su kwanakin baya ko in bancin ba waɗanga kuma ba su cikin don haka in wa ya aure guda ƙane shi ma sai ya aure guda wannan baya da illa mm. Mm. shi ko ga ko ga ta ce idan haila ta zo mace a cikin watan ramadan shin ko za ta ranka azumin da ta sha sosai kuwa aisha an tambaye ta an ka ce wata mace ta zo ta tambaye aisha aisha me yasa mata in sun kai haila cikin azumi sai a umarce su da ranka azumi amma ba a umarta su da ranka sallah ta ce saboda haka nan manzon Allah ya umarce mu haka a umarnin da manzon Allah ya yi manzon Allah ya umarci macin da duk ta sha azumi saboda haila saboda al'ada to za ta ranka adadin kwanukan da ta sha na al'ada amma saɓanin sallah sallar da ba ta yi ba san in mace na al'ada ba ta sallah ba ta azumi ko shi yana cikin nakasa addinin su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to amma ita sallah ba ta ranka sallah amma shi azumi za ta ranka hmm. wannan wannan hmm. ka min bayani akan wannan al'amari kana zaman lafiya da matarka kana da aboki shi ma yana da mata sai wannan abokin nan nashi ya saki matarsa sai matan nan tashi ta ce wai waya ake saki sai ya ce ɗauku littafi da biro ki gani sai ya rubuta ni wane na saki wance saki uku shi ne ya yi mata misali wai malam sakin ya yi in na fahimci maganar daidai domin baka sa abin cikin hausa mai kyau ba in na fahimci abin da yaka nufi mutane ne guda biyu kowa da matatai guda ya saki matatai ko to ita wagga da ba a saki ba saboda wauta taka tambayar mijinta kila ta ji labarin wani ya saki matatai sai taka tambayar mijinta wai aka saki sai ce ta ɗauku takarda da biro ya ta gani ta ɗauku takarda sai ya rubuta mata ni wani na sake ki ya ce ya sake ta sake uku shi ko saboda kaga duwawaye na da matar da mijin duwawaye na eh ya fito wata ko